Zabura ta talatin da ɗaya Don mai bi da kaɗe-kaɗe, Zabura ta Dauda A gare ka, ya Ubangiji, na nemi mafaka, kada ka bari in taɓa shan kunya, ka cece ni cikin rahamarka, ka juye kunnenka gare ni, ka zo da sauri ka cece ni, ka zama dutsen mafakata, mafaka mai ƙarfi. na cetona, da yake kai ne dutsena da kuma kagarata, saboda sunanka ka bi da ni ka kuma jagorance ni, ka ’yantar da ni daga tarkon da aka sa mini, gama kai ne mafakata, cikin hannuwanka na miƙa ruhuna, ka cece ni, ya Ubangiji Allah na gaskiya, na ƙi waɗanda suke manne wa gumakan banza, na dogara ga Ubangiji; zan yi murna in kuma yi farin ciki a cikin ƙaunarka, gama ka ga azabata ka kuma san wahalar raina, ba ka ba da ni ga abokin gaba ba, amma ka sa ƙafafuna a wuri mai sarari; ka yi mini jin ƙai ya Ubangiji. gama ina cikin damuwa; idanuna sun gaji da baƙin ciki, raina da jikina sun tafke tilis; baƙin ciki ya rufe raina, shekaruna sun cika da nishi, ƙarfina ya karai saboda azaba, ƙasusuwana kuma sun gaji tiƙis saboda dukan abokan gābana. Na zama tamƙar abin reni na maƙwabtana, na zama abin tsoro ga abokaina, waɗanda suka gan ni a titi sukan gudu daga gare ni; an manta da ni sai ka ce na mutu, na zama kamar fasasshen kasko, gama nakan ji raɗe raɗen mutane masu yawa, akwai tsoro a kowane gefe. Suna ƙulla maƙarƙashiya a kaina suna shirya su ɗauke raina, amma na dogara gare ka, ya Ubangiji; na ce, Kai ne Allahna, lokutana suna a hannuwanka, ka cece ni daga abokan gābana da kuma daga waɗanda suke fafarata; bari fuskarka ta haskaka a kan bawanka, ka cece ni da ƙaunarka. marar ƙarewa; kada ka bari in sha kunya, ya Ubangiji, gama na yi kuka gare ka, amma bari mugaye su sha kunya su kuma kwanta shiru a cikin kabari; bari a rufe leɓunan ƙarairayinsu, gama da fariya da reni suna magana da girman kai a kan adalai, alherinka. da girma yake, wanda ka ajiye domin waɗanda suke tsoronka, wanda ka mayar a gaban mutane a kan waɗanda suke neman mafaka daga gare ka, cikin inuwar kasancewarka ka ɓoye su daga makircin mutane, a wurin zamanka ka kiyaye su lafiya daga harsuna masu zagi. Yabo ya tabbata ga Ubangiji, gama ya nuna ƙaunarsa mai ban mamaki gare ni sa'ad da aka yi mini kwanto kewaye da birni; cikin tsorona na ce, An yanke ni daga gabanka, duk da haka ka ji kukata na neman jin ƙai. sa'ad da na kira gare ka don taimako. Ku ƙaunaci Ubangiji, dukanku. tsarkakansa; Ubangiji yakan adana amintattu, amma masu girman kai yakan saka musu cikakke Ku yi ƙarfin hali ku kuma ƙarfafa, dukanku masu sa bege a kan Ubangiji.